alhaji sa amadu bello sardaunan sokoto shine firimiyan jihar arewa na farko kuma na ƙarshe shi ne ya jagoranci gwamnatin jihar arewa tun daga 1952 har zuwa 1966 a wannan shekaru goma sha hudu da ya yi na jagorancin arewacin najeriya ya aza harsashin duk wani ci gaban da ake tunƙaho da shi a yankin amma fa ya gwada karfin ikonsa akan abokar adawar siyasa na arewacin najeriya sannan akuyarsa ta yi kuka wurin fafatawa da 'yan siyasar kudancin najeriya a ƙarshen rayuwarsa ya mayar da hankali kan haɓaka addinin islama da musuluntar da maguzawa kuma sojoji 'yan tawaye sun kashe shi ranar 15 ga janairun 1966 a juyin mulkin da bai yi nasara ba sai dai har yanzu ba a samu wani mutum da ya maye gurbinsa a arewacin najeriya ba

Malam Ibrahim shine hakimin Raba kuma babban ɗa ga sarkin musulmi Abubakar Atiku, jikan sarkin musulmi Muhammadu Bello, ɗa ga mujaddadi Shehu Usmanu Dan Hodiyo. Mahaifiyarsa Maryam wacce ake kira Mamu baiwa ce daga lardin Adamawa. Yana da shekara shida mahaifinsa ya rasu, amma shi da mahaifiyarsa sun ci gaba da rayuwa a gidan hakimin Raba bayan da aka naɗa babbansa. doke dan wani duniya bai kai daraja amadu bello ba bello ji da dadi ake ba sheguna kuma bello na bello ji ka da dadi kamar kowane ɗan musulmi a arewacin najeriya amadu raba ya yi makarantar allo kafin fara karatun boko ya yi saukar ƙur'ani a gaban limamin raba abubakar kuma ya ɗan taɓa littattafan ilimi irinsu ahalari da shimawi da iziya a shekarar 1920 yana da shekaru goma aka sa shi a makarantar elementary ta lardin sokoto an yi masa rajista da sunan ahmadu raba amma wasu ɗaliban kan kira shi daudin raba wato magajin sarautar hakimin raba A cikin wannan makaranta da ke cikin birnin Sokoto ana koyar da karatu da rubutu cikin harshen Hausa a shekaru biyun farko. Daga shekara ta uku ne suka fara Ingilishi tare da sauran darussa irin su lissafi, tarihi da labarin ƙasa. Bayan shekaru biyar ya kammala wannan makaranta inda ya zo na ɗaya a cikin ɗaliban da suka rubuta jarabawar ƙarshe. Don haka, a 1926 aka tura shi kwaleji da ke Katsina wacce ita ce makurar karatun boko a arewacin najeriya a lokacin a madaraba shine ɗalibi na 87 da ya shiga wannan makaranta tun lokacin da aka fata 1921 takin kwalejin katsina shine wa man jadda wa jada wato mai nema yana tare da samu a wannan makarantar ma ya mai da hankali sosai kan karatunsa amma ya fi fice a fannin wasanni inda a shekararsa ta ƙarshe ya zama kyaftin na wasan ƙwallon fayus baya ga haka kuma shine rike mukamin mai unguwa na ɗakin kwanansu kuma tun a wannan lokacin abokan karatunsa suka yi masa shaidar kyauta inda ya samu abu to baya ci shi kadai a 1931 ya kammala kwaleji a tsarin kwalejin katsina ba a yin jarabawar kammalawa amma ana amfani da makin da ɗalibi ya samu tsawon shekaru biyar wurin tantance darajar satifiket ɗinsa. shi kansa makin ana ba da kashi 75 ga halayyar ɗalibi sannan kashi 25 cikin 100 ga sha'anin karatunsa akwai satifiket mai daraja ta ɗaya wanda babu wanda ya taɓa samu akwai satifiket mai daraja ta biyu wanda ɗaiɗaikun ɗalibai kan samu sai kuma satifiket mai daraja ta uku wanda mafi yawan ɗaliban kan samu akwai kuma satifiket mai daraja ta hudu wanda yake nuna ɗalibi ya faɗi a karatun kwaleji. Malam Amadu Raba na daga cikin ɗaliban da suka kammala kwaleji da satifiket mai daraja ta uku. Don musulmi A shekarar da ya kammala makaranta sai NA ta Sokoto ta ɗauke shi aiki a matsayin malami a makarantar Middle ta Sokoto. Wannan makarantar ita ce dai inda ya karatun firamare, amma aka ɗaga likafarta zuwa Middle lokacin da yake kwaleji. yana koyar da ingilishi da lissafi a kan albashin fan biyar duk wata haka kuma shine malamin wasanni na makarantar bayan shekara guda da fara aiki ne aka yi masa auren fari inda haka haɗa shi da hafsatu diyar wazirin macido wannan uwar gidan ita ce ake wa lakabi da gwaggon kuriya yayin da mai gidanta ke kiranta manga bayan shekaru uku yana koyarwa sai allah ya wa hakimin raɓa rasuwa da haka 1934 yana da shekaru 24 da haihuwa aka naɗa shi ya gaji sarautar mahaifinsa a tsawon shekaru hudu da ya kan wannan mukami ya yi ƙoƙarin assasa noman rani a ƙasarsa ha kuma ya kai wa mutanen ƙauyensu sababbin nau'in abincin da ba sa noma a baya irin su shinkafa da dankalin hausa a shekarar 1938 sarkin musulmi hassan ɗan ma'azi ya rasu na haka sarkin raɓa ahmadu ya shiga cikin 'yan takarar sarauta sauran waɗanda suka nemi sarauta sun hada da sarkin gobir na gwadabawa da sarkin gobir na isa da sarkin kudin gusau da sarkin kudin sifawa da kuma sardauna abubakar amma cikin ikon allah sai aka zaɓi sardauna abubakar ya zama sarkin musulmi abubakar na uku bayan naɗa shi kuma sai ya naɗa Amadu ya zama sardaunan sokoto kuma aka tura shi gusau a matsayin uban ƙasa matsayin da aka bashi a gusau ya fi na hakimi domin kuwa hakimai goma sha hudu da ke gabashin sokoto ne suke karkashinsa amadu sardauna yana gusau yakin duniya na biyu ya barke tsakanin kasashen turawa na haka aka ɗora masa alhakin samar da matasa da za su shiga aikin soji da kuma tattara abincin da za ciyar da mayakan a 1943 ne kuma dangantaka ta yi tsami tsakanin sarkin musulmi abubakar na uku da sardauna amadu har aka tumi sardaunan da cin kuɗin jangali da aka ce ya karba daga wasu fulani ba tare da shigarwa cikin lalitar gwamnati ba aka yi sammacinsa gaban sarkin musulmi aka same shi da laifi kuma aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekara guda a kurkuku nan da na aka tasa ƙeyarsa zuwa kurkukun birnin zaria wannan hukuncin ya ta da hankalin 'yan boko a faɗin arewacin najeriya inda suka fassara shi da cewa kawai saɓani ne tsakanin sarakuna 'yan gargajiya da matasa 'yan zamani kankace me wannan 'yan boko suka haɗa gidauniya suka ɗauki lauya domin ɗaukaka ƙara game da wannan shari'a cikin watanni uku kuwa Amadu sardauna ya yi nasara a kotun ɗaukaka ƙara bayan an sake shi ya koma gusau cikin ƙasaita da ɗaukaka wannan ɗaurin shi ya ja masa suna farin jini da karɓuwa tsakanin matasa 'yan boko a faɗin arewacin najeriya su ma tura mulkin mallaka sun ankara da wannan daraja da ya samu sai suka umarci sarkin musulmi ya tashe shi daga gusau ya mayar da shi sokoto a matsayin shugaban ma'aikata na majalisar sarkin musulmi Ahmadu a ne 1948 turawa suka saka sardauna cikin tawagar 'yan arewa goma sha shida da aka tura Birtaniya domin samun horo kan harkokin mulki. An gudanar da horon a yankin Yorkshire da ke arewacin Ingila inda suka yi makonni takwas. Tun a wancan lokacin, 'yan tawagar suka naɗa Sardauna Ahmadu ya zama shugabansu. Waɗanda ke cikin tawagar sun haɗa da madakin Bauchi da Kashim Ibrahim da Ahmadu Waziri da Sa'adu Alanamu da Sanusi Wazirin Zaria da Umar Faruku Kano da Sambaci Roman Hadeja da haruna sarkin gwandu da sauransu bayan da wasu daga ziyarar ingila ne kuma sardauna ahmadu ya tsindama harkokin siyasa tun a cikin 1945 aka fara motsin siyasa a lardin sokoto yadda abin ya faru kuwa shine bayan kammala yakin duniya na biyu sai gwamnati ta yi wa ma'aikatanta ƙarin alawus alawus sanadiyar tsadar kayan masarufi sai dai masarauta ko ƙaramar hukuma wacce a lokacin ake kira na ba ta yi ƙarin ba Na haka ma'aikatan na karkashin malam shehu shagari suka kafa ƙungiyar da suka kira youth social circle domin gwagwarmayar neman haƙƙi sai kuma suka sa sardauna amadu ya zama uban ƙungiya wannan ƙungiya ita ce ta zama tushen siyasa a sokoto kuma wannan ƙungiyar ce ta wakilci sokoto lokacin da 'yan bokon arewa suka yi taro na ƙasa suka kafa jam'iyyar mutanen arewa ko northern people's congress npc a turanci gwagwarmayar 'yan siyasa musamman a najeriya ta kudu ita ce ta haifar da sauya tsarin mulki a 1946 wannan tsarin mulki da gwamnan najeriya sir arthur richard ƙaddamar ya tanadar da majalisar dokoki ta ƙasa da kuma majalisun jihohin arewa da gabas da yamma to amma saboda saɓanin da ke tsakanin sarkin musulmi da sardauna a sokoto da aka tashi ba da sunayen 'yan majalisa sai aka kisa sunansa a 1948 sai allah ya wa waziri abbas ɗaya daga cikin 'yan majalisa daga sokoto rasuwa don haka amadu sardauna ya shiga takara sarkin musulmi ya ƙi amincewa amma resident na sokoto brian sherwood smith ya goyi bayansa ba ja dole aka bar sardauna amadu ya ɗare kujerarsa a majalisar dokoki ta jihar arewa daga 1950 har zuwa samun 'yancin kan najeriya 1960 yana cikin wakilan arewa a duk tarurrukan da aka yi na tsarin mulki a ibadan da lagos da london a shekarar 1951 ya yi nasarar komawa kujerarsa bayan da aka sake zaɓe a watan oktoban 1951 shi da amininsa malam abubakar ta tafa balewa suka shiga npc kuma suka daidaita da shugabanta alhaji sanda aka mayar da ita jam'iyyar siyasa a watan janairun 1952 aka yi ministocin farko a tarihin Najeriya ƙarƙashin tsarin mulkin sa John McPherson. Mutane uku gwamnan Arewa ya ba da sunansu domin zama ministocin tarayyar Najeriya. Malam Abubakar Tafa Balewa, Shatima Kashim da Ahmadu Sardaunan Sokoto. Sai dai Sardauna bai amince da tafiya Legas ba, na haka aka musanya sunansa da Muhammadu Rubadu. A madadin haka, sai aka rantsar da shi matsayin ministan ayyuka na jihar Arewa. a wannan tsarin babu firaminista babu firimiya a jiha amma ana ɗaukar ministan ayyuka a matsayin jagoran ɗaukacin ministoci tun daga nan kuwa sardauna ya zama jagoran gwamnatin jihar arewa har zuwa lokacin da aka yi masa kisan gilla a shekarar 1966 1953 kuma aka ƙara masa da ma'aikatar kyautata zaman jama'a da ma'aikatar mulkin na bayan wannan mukami kuma an zaɓi Ahmadu Sardauna cikin wakilan Arewa a Majalisar Wakilai ta ƙasa da ke Legas. A nan suka sha gwagwarmaya da 'yan siyasar kudu kafin su fahimci juna. Su 'yan Arewa su ke da rinjaye a majalisa saboda yawan al'ummar jihar su ta ɗara ta jihohin kudu su biyu. Amma su 'yan siyasar kudu sun raina 'yan Arewa saboda jagororinsu sun yi karatun boko mai zurfi a ƙasashen Turai. jagoran siyasar jihar gabas dr nnamdi azikiwe ya yi karatu a amurka har zuwa matakin digiri na uku jagoran siyasar yamma chief obafemi Awolo, ya yi digiri na farko a fannin lauya da na biyu a fannin kasuwanci duk a kasar ingila yayin da jagoran siyasar arewa sardonin sokoto ahmadu bello iyakarsa karatun sakandare a kwalejin katsina a shekarar 1953 gumu ta yi gumu yayin da wani matashi ɗan jam'iyyar action group ag ta jihar yamma An-Sina, Ina Horo ya miƙa ƙudiri ga majalisar wakilai inda ya buƙaci birtaniya ta baiwa najeriya 'yancin kai a shekarar 1956 nan take sardaune miƙe ya ce a musanya 1956 zuwa gwargwadon yadda zai yiwu dalili kuwa su 'yan arewa sun yi imanin cewa idan turawa suka tafi suka bar su da 'yan kudu a wancan lokacin da ba su da ƙwararrun ma'aikata masu ilimi to 'yan kudu ne za su bautar da su sai dai wannan gyara da sardauna ya nemi a yi wa ƙudurin ya ja mummunar hatsaniya da ta haddasa rufe majalisar bashiri tun da suka fito daga zauren majalisa kuwa 'yan birni a Legas suka bi su da ehu da zagi har suka shiga jirgin ƙasa a nan ma ba su tsira ba tun daga tashar ido har suka shigo arewa duk inda jirgi ya tsaya sai su tara an tanadi 'yan jagaliya da za su yi musu ihu da zagi jim kaɗan bayan dawarsu ne sai ga mataimakin shugaban ag chief samuel ladokiya kintola ya jagoranci haɗakar 'yan jam'iyyarsa da 'yan ncnc zuwa birnin kano da nufin wayar da kan talakawan arewa kan muhimmancin goyon bayan baiwa najeriya 'yancin kai a 1956 wannan lamari ya harzika 'yan birnin kano inda suka shirya bore domin hana tawagar gudanar da lacca tun daga tashar jirgin ƙasa shif akintola da jama'arsa suka juya gida ba tare da sauka a birnin kano ba amma sai fusatattun matasa suka ɗunguma zuwa cikin sabon gari suka farwa 'yan kudi da dukiyarsu wannan rikici ya haddasa rasuwar akalla mutane 36 tare da jikkata fiye da mutane 200 bayan wannan yamutsin ne jagororin arewa suka fitar da manufofi takwas game da makoman najeriya a ƙarƙashin wannan tsarin an baiwa jihohi iko fiye da gwamnatin tarayya da wannan ƙudurorin ne sardauna ya jagoranci tawagar arewa zuwa taron tsarin mulki na london a wannan taron ne aka baiwa jihohi damar cin gashin kansu ƙarƙashin tarayyar najeriya aka kuma amince cewa wakilci a majalisar dokokin tarayya zai la'akari ne da yawan al'umma Na haka aka baiwa jihar arewa kujeru 92 yayin da aka baiwa jihohin yamma da gabas 42 kowace hakan na nufin ko da sun haɗe kansu ba za su yi rinjaye kan jihar arewa ba ranar 1 ga oktoban 1954 sardauna ahmadu bello ya zama firimiya na farko kuma cikin ikon allah na ƙarshe a tarihin mulkin jihar najeriya ta arewa 1954 kuma aka gudanar da taron jam'iyyar npc na ƙasa da aka zaɓi sardauna ahmadu ya zama shugaban jam'iyya yayin da malam abubakar ta fara balewa ya zama mataimakinsa sai a 1957 ne kuma aka amince da yin firaminista a ƙasa baki ɗaya inda aka naɗa ɗan jam'iyyar npc malam abubakar ta fara balewa a matsayin firaminista sai dai a lokacin da npc ke samun nasara kan abokan hamayyarta da ke kudancin najeriya ta sha tafka aron gama da jam'iyyar ceton talakawa ta nehu kuma sarakuna sun yi ta zalintar 'yan nehu da bazar mpc baya ga siyasa sardauna ya jagoranci sauya fasalin tsarin shari'a a arewacin najeriya daga 1955 zuwa 1960 a bangaren aikin gwamnati kuma sardauna ne ya kaddamar tare da tabbatar da manufar arewanci wato duk inda bature ya ajiye aiki ba za a ɗauki ɗan kudu ba sai ɗan arewa idan kuma babu ɗan arewan da ya ce ka'ida sai a nemo wani balarabe ko ɗan pakistan ko ma dai duk wani musulmi ɗan ƙasar waje a bashi aikin wucin gadi kafin a horar da ɗan arewan da zai canje shi a fannin ayyukan ci gaban al'umma kuwa sardauna ya fi mayar da hankali kan bunƙasa sha'anin ilimi fiye da komai a watan yunin 1952 ya ƙaddamar da shirinsa na yaƙi da jahilci da kuma inganta makarantun allo a 1954 ya kafa hukumar adabi ta jihar arewa wato nola domin samar da littattafan karatu ga al'umma da kuma na koyarwa a makarantu a shekarar ne kuma hukumar ba da tallafin karatu ta arewa ta ɗauki nauyin ɗalibai 163 inda ta tura 89 daga cikinsu zuwa ƙasashen waje 1952 'yan arewa biyar ne kawai ke karatu a jami'ar ibadan amma zuwa 1958 sun kai 48 haka kuma 1953 sardauna ya kafa cibiyar horarwa kan harkokin mulki a Zaria. 1955 kuma aka ninka girmanta sannan aka buɗe rassanta a Sokoto, Fatuskum, Bida da Otuko. Ta fuskar ci gaban tattalin arziki, gwamnatin Sardauna ta haɗa gwiwa da 'yan kasuwa wurin kafa manyan masana'antu na zamani. Kaɗan daga cikinsu akwai masakar Kaduna wacce aka kafa 1955 ta fara aiki a 1957. haka kuma sardauna ya tallafa 'yan kasuwa da jari da basussuka domin bunƙasa cinikayyarsu a farkon watan janairun 1960 kuma ya kafa bankin arewa shine kuma ya samar da titunan da suka haɗe duk manyan biranen lardunan arewa da kaduna babban birnin jihar a ɓangaren noma gwamnatin jihar arewa ta samar da basussuka iri biyu ga ƙungiyoyin manoma na farko shine na siyan kayan aikin gona irinsu iri da taki na biyu kuma shine na siyan amfanin gona bayan girbi saboda su samu su shekara suna cin abinci da arha domin wahar da kan manoma shi da kansa ya kafa gonakin gwaji guda biyu ɗaya a bakura ɗaya a kusa da kaduna kan hanyar zaria sannan kuma ya samar da ƙananan madatsun ruwa domin bunƙasa noman rani a sha'anin addini kuma sardauna ya yi aiki tukuru wurin sauƙaƙa musulmin najeriya halitta aikin hajji a shekarar 1955 ya jagoranci kwamitin bincike na musamman domin gano matsalolin da ke addabar alhazan najeriya da kuma yadda za a warware su a shekarar ne kuma ya fara yin aikin hajji ta hanyar amfani da jirgin sama bayan ya dawo ya fitar da tsare-tsare da dokoki da za su inganta harkar sufuri masauki da kula da lafiyar alhazai a hanya da kuma cikin ƙasar saudi arabia haka kuma ya bunƙasa makarantun zamani na ilimin addinin musulunci musamman makarantar sas ta kano Sana ya ɗauki nauyin ɗalibai masu basira zuwa samun horo a sudan da masar kuma ya tura waɗansu daga cikinsu zuwa jami'ar london domin yin digiri a fannonin addinin islama da harshen larabci a shekarar 1958 ne kuma ya soya sunansa daga amadu raba zuwa amadu bello wato sunan kakansa Sarkin musulmi muhammadu bello dan shehu dan hodiyo mujaddadi a 1959 gwamnatin arewa ta fara cin gashin kanta a ƙarƙashin tsarin mulkin kai a wannan shekarar ne aka yi zaɓe na ƙasa da jam'iyyarsa ta npc ta yi nasara da aka yi sake karɓar ragamar arewa ya tura mataimakinsa zuwa Legas a matsayin firaminista a ranar 1 ga oktoba 1960 najeriya ta sami 'yancin kai daga tura mulkin mallakar birtaniya firimiyan jihar arewa ya yi mulkin wa'adin farko zuwa 1964 bayan da ya sake nasara a zaɓe kuma ya ƙare shekara biyu zuwa 1966 sai dai sojoji sun kashe shi a yunkurin juyin mulki shi ya jagoranci gangamin neman arewacin kamaru ya dawo cikin najeriya a 1961 inda ya tura wamban daura mamman bashar ya wakilce shi a yakin zaben raba gardama da aka gudanar bayan da aka yi nasarar shigo da yankin cikin najeriya sai aka raɗa masa suna gundumar sardauna a 1961 ya rushe majalisar dokokin jihar arewa ya kira sabon zaɓe da jam'iyyarsa ta npc ta samu gagarumin nasara wannan ta sa 'yan adawa irin su nehu da unbc suka wasa makamansu amma dai tasirinsu bai kai ga yin nasara a zaɓe ba sai dai sun jawo hankalin talakawa musamman ma a birane su bijirewa sardauna da gwamnatinsa ya kuma ci gaba da manufarsa ta yaba harkar sarautar gargajiya gyaran fuska amma babu inda ya haɗu da ƙalubale kamar kano da lardin tif a kano sardauna ya soke sarki muhammadu sanusi bisa samunsa da laifin saba dokokin tafiyar da kuɗin masarauta amma a siyasance ana ganin ministoci da manyan ma'aikatan gwamnati ne suka shiga tsakanin abokan biyu ganin yadda sarkin kano sanusi baya girmama su saboda kusancinsa da sardauna hakan kuma ya kara jam'iyyar nehu magoya baya saboda alkawarin da ta yi na da tsohon sarkin da zarar ta samu mulki tasirin wannan rikicin har addini ya shafa kasancewar sarki sanusi dan tijjaniya ne yayin da shi kuma sardauna dan kadiriya ne a bangaren tattalin arziki da ci gaban al'umma kuma sardauna ya fi kashe wa ilimi kuɗi fiye da kowane ɓangare. a 1962 ya kafa jami'ar ahmadu bello a zaria baya ga wasu manyan makarantun gaba da sakandare da ya buɗe ya kuma ƙara adadin makarantun firamare da sakandare a faɗin jihar arewa tare da horar da malamai a najeriya da ma ƙasashen waje a 1961 ya kafa kamfanin bcnn a kaduna wanda ne kamfanin da ke gudanar da gidan rediyo da talabijin na Kaduna. A 1964 ya kafa gidan jaridar New Nigerian wacce ta fara fitowa a Janairun 1966. A lokacin mulkinsa ne kuma aka tsara aikin madatsin ruwa na tafkin Chadi, haɗeja jama'are da Sokotarima. Amma Allah bai bashi ikon yi ba sai zamanin mulkin soja suka tabbata. daga 1963 kuma sai sardauna ya fara fifita ya haɗa addinin musulunci fiye da kowane aiki ya jagoranci musuluntar da mutane kimanin dubu ɗari cikin waɗannan shekaru uku na ƙarshen rayuwarsa. Tun a zamanin ya san dara alma jirai ne ya saya ta wa'ancan na baya su za su kira ni inda ni ban kira ba a yau ga jaman gantagun amadu a shekarar 1965 hankalin sardauna ya karkata kacokan kan mutuwarsa saboda malaman da ke masa istihara sun shaida masa cewa ba zai wuce shekaru 56 a duniya ba wato daidai da shekarun sarkin musulmi muhammad bello a kalandar musulunci kuma 1965 ya cika shekaru 56 na haka ya sallama cewa a wannan shekarar zai rasu sardauna ya shirya tafiya Umar azumi daga ranar uku zuwa 11 ga watan janairun 1966 da haka cikin watan disamba ya tafi sokoto domin ban kwana da dangi rikicin da ke ci gaba da ruruwa a jihar yamma ya sa ko da yaushe ana samun barazanar kashe sardauna ko a wannan ziyarar ma ya bar sokoto ya je Ra'ba zai ƙara wurno sai ga sako daga kaduna cewa ya yi maza ya koma saboda an samu rahoton cewa za a hallaka shi a kan hanya sai ya tara ministocinsa ya shaida musu ga rahoton da ya samu amma shi ba zai fasa ziyararsa ba inda mai komawa ya koma. sai duk suka amince suka bi shi amma har ya kammala ziyarar tasa lafiya lau babu abin da ya faru lokacin da zai tafi umara a tashar jiragen sama ta kano sai wani soja ɗan ƙabilar ibo ya ba shi wasiƙa da aka rubuta da hannu cikin harshen turancin pidgin inda a ciki aka sanar da shi cewa an shirya kashe su da shi da firayim minista ta fawa balewa amma saddauna babu wani mataki da ya ɗauka a kai abokan tafiyarsa umara sun ba da labarin cewa sardauna ya sauya musu gaba ɗaya a wannan ziyara musamman ma a birnin madina domin ku har cewa ya su tafi su bar shi a nan yake son ya cika sai da sarkin musulmi ya rarrashe shi sannan yarda ya taho kuma a daren da zai bar madina a karo na ƙarshe sarkin madina ya amince a buɗewa sardauna da tawagarsa makwancin manzon allah sallallahu alaihi wasallama domin ziyara lokacin da suka isa da karfe biyun dare sai suka tare wanda mukullin ke hannunsa ya tafi makka aikin umara nan ma haka ya ta bambami yana cewa yanzu haka zan mutu ban yi ban kwana da annabi ba sai da ƙyar aka samo mu kullum lokacin sallar asuba aka kira shi ya shiga cikin ɗakin da aka binne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ban kwana ya fito ya sallah sannan ya bar madina zuwa makka ranar talata sha ɗaya ga janairu sardauna ya sauka a kano kuma ya zarce kai tsaye zuwa kaduna tare da togarsa a can Legas kuma Firaminista ta fawa balewa yana karɓar bakuncin taron ƙasashen da Birtaniya ta yi wa mulkin mallaka wato Commonwealth. A nan, Firaministan Birtaniya Harold Wilson ya shaida balewa cewa sun sami rahoton sirri cewa sojoji na yunkurin juyin mulki. Shi kuma Firaminista ya sanar da Sardauna, amma ba su ɗauki rahoton da muhimmanci ba. Ranar Juma'a, 14 ga wata, sai ga firimiyan jihar yamma Samuel Ladoki a Kintola ya dare da jirgin sama a kaduna akintola ya shaida a sardauna cewa batun juya mulkin nan gaskiya ne don haka ya zo da jirgi ya ɗauke shi su tsallaka jamhuriyar nijar daga nan su nemi tallafin soji domin murkushe 'yan tawaye amma sardauna bai karɓi shawarar ba sai dai bayan da ministoci suka sa baki sai ya amince cewa zai sanar da firaminista ya ɗauki mataki da yake jirgin sama baya tashi a kaduna cikin dare a lokacin sai akintola ya koma ibadan da gefen almuru bayan tafiyarsa sardauna ya gana da kwamandan rundunar sojin najeriya ta farko da ke kaduna brigadier samuel ademulego ya tabbatar masa da cewa babu abin da zai iya faruwa amma idan aka gwada sai an kashe shi kafin a yi nasara daga nan sardauna ya buga wasan kwallon fives tare da ɗan iyan zazzau muhammadu ladan da isa kaita suka sha ruwa tare bayan sallar ashen 'yan fada suka taru a gidan sardauna kamar yadda suka saba waɗansu har sha biyun dare suka kai a gidan da misalin sha biyun dare ne kuma shehu shagari ya kira sardauna daga Legas ya shaida masa cewa firaminista ya amince zai ɗauki mataki kan masu juyin mulkin ashe an makara domin kuwa da misalin karfe ɗaya da rabi na daren ne babban malami a kwalejin horar da soji da ke kaduna manjo patrick cikuma kaduna nzegu ya jagoranci dakarunsa suka buɗe wuta a gidan sardauna nan take suka kashe 'yan sandan da ke tsaron gidan da dogarinsa da ake kira zarumin sardauna ko da yake shi ma ya sari wani soja da takobinsa daga nan babban mataimaki na musamman kan harkokin tsaro ahmad bin musa ya garzayo a mota domin ganin me ke faruwa shi ma suka buɗe masa wuta suka hallaka shi yana cikin motar hannu bisa sitiyari sardauna yana kan benansa yana wuridi sai ya gangara ƙasa ya nufi cikin gida ya sallama da iyali ya ce ni suke nema babu ruwansu da ku ya juya zai tafi sai matan suka biyo shi haka in zai gu ya shigo ya samu sardauna da sallama da matansa guda uku hafsatu gwaggon ƙuriya amina gwaggon kano da gwaggon jabbo ya shigo da fitila yana haskawa sai uwar gida hafsatu ta miƙe kafin ka ce meye wannan zegu ya sakar mata dalma ya kashe ta nan da nan sardauna ya yunkura shi ma take zegu ya masa ruwan harsashi kafin sardauna ya faɗi ƙasa sallama ya yi wuf ya riƙe shi nan ya cika a hannunsa inda jinin sardauna ya mallala a rigar sallama bayan kashe sardauna sai sojojin suka cinna gidan wuta sai da misalin karfe biyar da rabi na asibayi sannan sojoji suka janye daga gidan Thank you. Abubakar Umar tsohon magajin garin Kaduna wanda ya koma Kano aiki yana gidan a lokacin a ɗakin sokar baki. Shi ne ya ɗauki wayar tarho ya yi ta sanar da ministoci da jami'an 'yan sanda da manyan sakatarori halin da ake ciki. Shi ne kuma bayan tafiyar sojojin ya sa direban na sanuwan minit ya ɗauko mota ƙira kitika inda su biyun tare da wani direba hindu suka ɗauki gawar suka sa a mota sanuwan minit ya tuka su zuwa gidan sarkin musulmi da ke kaduna a cikin daren da aka kashe sardaunan ne kuma wasu sojojin suka kashe kwamandansu birgediya samuel ademulegun da mai ɗakinsa haka kuma wasu gungun sojin suka kashe kanar raf shodeyinde da misalin karfe bakwai na safe aka kira Dr. Abdulmumin Ibrahim Ata likitan Sardauna ya tabbatar da rasuwarsa. Daga nan aka yi masa sutura sai Malam Abubakar Gumi ya tafi wurin Inzegu ya nemi izinin tafiya da gawar zuwa Sokoto domin cika wasiyar Sardauna. Inzegu ya ce na gama abin da zan yi da shi ku je ku binne shi. Amma daga Sokoto sai sarkin musulmi ya ce ai wanda ya yi shahada ana binne shi ne a wurin da ya cika. don haka sai abin ne gawar a kaduna da misalin sha biyar rana malam abubakar gumi ya jagoranci sallar jana'izar sardauna aka binne shi a gidan sarkin musulmi da ke kaduna ministocinsa duk sun gudu sun buya saboda gudun kar sojoji su kashe su sai dai duk da haka uku daga cikinsu sun halarci jana'izar wato ibrahim musa gashash ladan baki da turaki aliyu amma manyan jami'an gwamnati kusan duk wanda ke kaduna ya halarci jana'izar da misalin karfe 1 na rana nzegu ya ba da sanarwar karɓar ragamin mulki a can Legas da ibadan kuma sojoji suka kashe firaminista ta fawa balewa da ministan kuɗi festus okotiebo da firimiya a jihar yamma ladoki a kintola da manyan hafsoshin soji 'yan arewa irin su zakariya mai malari kur muhammad da abogolar gema firimiyan jihar arewa ahmadu bello sardonan sokoto ya bar tarihin da ba zai taba kankaruwa ba a arewacin najeriya har ƙasa ta nade ya yi shekaru goma sha hudu yana mulkin jihar arewa tun daga zamansa minista a 1952 zuwa zamansa firimiya a 1954 zuwa samun mulkin kan arewa a 1959 da kuma 'yancin kan najeriya a 1960 wannan ya sa babu wani bangare na rayuwar al'umma da sardauna bai yi tasiri a kai ba kuma ko bayan yi masa kisan gilla yaransa ne suka ci gaba da mulkan najeriya tsakanin soji da farar hula har zuwa kafa jamhuriya ta hudu a 1999 tun a shekarar 1970 gwamnati ta mayar da gidan da aka kashe shi a kaduna ya zama cibiyar tarihi da ake kira arewa house a ranar 18 ga watan mayun 1991 a kaddamar da gidauniyar tuna da sardauna inda a karo na farko a tarihi aka tara fiye da abin da ake nema domin kuwa naira miliyan 120 ake son tarawa amma take a wurin sai da aka hada naira miliyan 130 daga bisani gwamnatin farar hula ta chief olusegun obasanjo ta kirkiro takardar naira 200 mai hoton sardauna a shekarar 2000 sai dai kuma har yanzu ba a samu wani mutum guda ɗaya tilo da ya gaji matsayinsa Amadu Bello a arewacin Najeriya ba. Allah Atao jai daay han de souly, Naili